الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أن صفوقني يصفر 1434 كالندا الهجرية 1435 كالندا الهجرية نادي ديدي ب صفوقتها بفبراير 2013 ني كاتفين زغوني شكو ya kafin littafin a fikin risalatun latifa ya shi fifik ko yau sun fiki ya shi kafin a marin nasar sa'ajar rashin magullahu ta'ala man gam faslun fil kitabi wa sunna fasali ne gaga ya ce milato alkur'ano bi sunna na amma alkitabu fawwa hadha alkur'anu alazim كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم وهو المقروء بالألسنة والمكتوب في المصاحف المحفوظ المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حميد من حكيم حميد واما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال فالأحكام الشرعية تؤخذ تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل عليه وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه أو بمفهوم المخالفة إذا خالف إذا خالف المنطوق في حكمه يقال المنطوق وصف بوصف أو شرط أو شرط أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو شرط تألف الحكم والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى ودلالة تضمن إذا استدلنا باللفظ على معناه ودلالة الالتزام إذا استدلنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توادي ذلك ومتممات وشروط وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به من فصل في الكتاب والسنة فصل إلى جنجان sai cinye alkur'anu bi sunnayin alkitaba ga alkur'anu amma alkitabu amma alkur'anu fa huwa ngai hadha alkur'an alazim ngai bit ngai alkur'an nan wacin da nan kalamu rabbil alamin daga yana tunaji halitta ɓata nan nazzala bihi ruhul amin malaika ruhul amin malaika jibril ga chundo ala qalbi muhammadin rasulillah da je gbanya anabi ne tike sai na sallallahu alaihi wasallam li yakuna min al munzirin bulu su da mi sai ji tashi gargajina bil lisani da shimi arabiyyin ya larabci mubin na cikin banan lin nasi kafa a cikin qur'an cin cin bi bulu sai amfani ya zo an yi bayan sai kone ma ya ta juna ilaihi yin doro na zahani da bukatu min masalihi dinihim yin ya amfani a dini hashi wa duniyahum wanda rayuwa shi na wal makru bil alsinati alquran wuce ma e, gogegin tare wal maktubu fil masalihi a mai luka ba musafu jo ko al fi suduri a mai ke lukta dangbon allazi la yati al batil min bayni yadayhi gamana wa da ya dafi na na yi ba wala min khalfihi ma da yuzumu ba tanzilun a cin min hakimin daga bayan ya ba hamid mai ya cinye gona wa amma sunna mun ga amma sunna fa innaha aqwalun nabi sunna na wale da ana fa irgan e shi a nabi sallallahu alaihi wasallam wa faluhu da ya tushi wata karira ta hu da ya naji ila ita ya ji a nabi malle ya ne alal akwali ya tiye gajo wal a fali da ya fal a kamun hukunci shi na shari'a shi tare ta kan to hazu min nasu ke tabi wa suna a eh, yago daga nasu ya alkur'ano da suna wa wallon zu na ilafazi alwazihu na cikin bangbanan allazi la ya tamilu illa zalikal mana na na ma'anan da ta fe ma'anan nan wa taratan kan wuce ma to khazu min zahiri ma E! gulau daga zahiri ne ga bidan alqur'ani hmm. da sunne ne ko hmm. wa huwa ngai ma dalla la zalika yana e, ga lawaye tiya tinga go ala wajil umumi lafzi aw al ma'nawi e, tiya umumi wani mana wa kama kuke ba bayan lafazin ko bayan ma'anan wa taratan kalloci ma to hazu min mantuki a laukunci hukunci da daga bayan ala ga tiyana ma dalla alal hukumi hukmi fi mahalli nutqi ene ga lawo tiya hukunci e bayan e e bayan gigoci ubo bayan lafazu bo wa taratan kalloci ma to hazu min mafuhumi mafhumi laula daga kibo ba fahimta yago wa ngai ma dalla ala hukum bi mafhumin da sai ba fahimta yana gadi dacewa biyu nan in kana musawiyan lil mantuki a da kin ga yana gaskiya ne nan au aula ko mai nan wace abin mafomin mukhalafati ko mafahimta yana hali ga wuce banan idza kana musawiyan ko idza khalafa al-manduk fi hukmi ada kan gale yana gajjana bai bayan kunci bana li kawl al-mantuqi ya e bane yana gajjana wa sifa bi wasfin ajiya da sifa an gaci aw shirta fi sharutun aw malaka da tunga ci dabo idza takhallafa zalika lufa aw sharutun kaga wa sifa wanci daba ko mace da ci daba takhallafa al-hukmu hukuncin ga ga makara wadda lalatu min alkitabi wa sunna salatatu aqsami ina yadda lalatu e bayan alqur'ani da sunna na wa ga rubuta aje dalalatu mutabaqatin aje dalalatu ya mutabaqa na ga ajiri ni biyu ga ji daidai idza tabbaqna al-lafza ala jami'il imana idza la zina yi tura ta ce ma ma'ana bayano na wa dalalatu tadammun dan da dalalatu ya tadammun na ɗanin ku kadan yin wani idan sallanna bil alama na hu ya ji amfani da lafazi ya bayan ma'anu bana wa dalalatul iltizami wanda da lalatin yake ɗauki zamanu lakmanin izarta zina bi lafzin kitabu sunna idan lafaza alkuran da suna ji dalili wa ma'ana kuma bi manuji ala tawadi zalika ya ne ga lami to ga wuce nan wa mutanni ma ti wanda ne gumi na wasu rutu kan bishara tuji wa ma la yatim zalika al maqumu fi ya wuce ne la ba kun da ne da wa gumi da ya aw al mukhbiru anu ko ina ya labara tibun wa wa sai da kin illa bi sai biyu nan wọ́n lè mi dáa àbí ẹgbà mi yìí kọ́wọ̀ yìí láti ne ga da na su nini mulagabe tin alkur'anu ne ba ci sunna ne ta ci mulagabe tin al'aka mu shar'iyya bayan lafazo ne ni ci wuce da lagabe kibo da lalatu ko mutum da lalata da wuta a da lalata ya mutu a bakatu a madi da lalata ya tagonmu a madi da lalata yin kiyon iltizamu daga na gai sun mara yanayi jiki na igbanon ko to yi gada da ya gaya mafari ba nun jigan alkitabun gayi alkur'an lazimu na ngawai kalamu rabbil alamina e gaya suna jari ta ɓata na lawa gaya gaza na je gaya ce cana a ji kur'anuwa ko mm. ba nu da yana zala bi rugulamin malaika jibril za ci wuce wani ala kalbi muhammadin da ya ne sa sallama nan ne kuna min almunziri ne nan a sha ne lauga yana ci ya nabi musa nan ya taura ko yana ci ya nabi isa na? ya injila ko littafi na tiya ni bi dawuda nan ya zabura nan waji a na jayi ga alkur'ani ya bonu janib mamadu a can wuce ya bilisanin arabiyyin mubin da shi ne larabci na cikin bangbane nan a shan ya dabo na a ga yi alqur'anu ma ji mi larabci ya? yana ya ne zo ko ba ni galin nasi kafa ya za an biyi wale ga egana nan ga kiyo shari'a musulunci ya za an biyi wai da zanci ubo wuji ga ya maka ci kawai ko ya madina ci kawai ko ya balarabe kawai a'a ba duk da fi kuli ma ya ta juna laimin masali masalihi dini yin mabin yahu ya ne da yake bukatun ya yanzu ta yin rayuwa da yanzu ta yin ajini yayi nan a shawa ne gan ba bata ya zuzuwu daga alkurani ba suna ne sa sallami hmm. huwa al-makru bil alsinati amma ya gbau da gintare hmm. eh hmm. gbau da gintaraji mana wọ́n lè ẹgbà alukuraanu bẹ jìntàlágà ọ̀gá gbà wọn màánà wọlé ẹgbà kuraanu wọ́n jù kẹlẹ́ àmì nàfi wù yìí kọ́wọ̀n yẹn kọ́ wù yà kọ́ wọ́n ayéti àmú yó àṣẹ yẹ ká alukuraani fi suduri kù fiti dẹ́gbọ̀n dẹ́gbọ̀n kuraanu wọ́n ti ma láyàtì jìlbàtìlù min bayni yadayhi wala min khalfihi da ya alqur'ani ne goruwa ke tanzilu min hakimin hamid ẹ̀tún ìgbàlù láti kí o láti wùjọ pẹ̀lẹ̀ yìí lọ́gẹ́yà lámì pàábọ̀ nínú gbá nínú almost basic ingredient ya tari tí ó sókù fi àwọn náà ẹgbẹ̀rẹ́ tó ìṣòro àti òtún bí àníbì muhammadu bẹ̀ṣì ní larabci ko àmẹ́gbẹ́wó ameku fiti amukafi litafi amukafi babo hukafi masaifo ga manana da ya alquran wuce a mai laji gboji kiyo ibada ki dalili na alquran ya ga ce shuro annabi sallallahu alaihi wasallam ga man yahmiluni ila qaumihi za a lamilo ba jama'in wujo Fa ina ƙurashin mana uni an uba ni ga kalaman rabi? Ƙurasha wace aminka nan ya wuya ne ga yankunan cinye minan? A cinye al'ukuraru cikin 'yan gwada cikin 'yan dandana biyu nuhu guda nini. Alakalmi kalli takuna minan munzari. Binin, sannin, a rabin yin mu biyu. Jami'in ya lalata suna cikin bangonan. Ina anzan nawa filai rashin mitu ji ya shi ne lailatul qadri inna anzalna qur'anan wa tatta alquran tiji wa anzalna ilayka dhikra yutuba ina linnasi ma nuzila ilayhi ya titi kwa fabia wa ebo ji bayani ya man yana tile ya gulani na ya alquran muhammadu a cin yo sallallahu a sha ne muhammadu yi tuce ya ci ma na muhammadu ba a hajjin min rijalikum wala ki rasu a khatamin nabi a nan muhammadu ji ba ba sa dole mini ba ya yi ba wani ya tuce ya ci mai anabi ya zuma go inni rasulullahi ilaikum jami'a tuce ya ci mi yobe bayan bayan yau anabi yau kana nabi ba su ila kawai yi khasa wọ́n bu ní ti ilẹ̀ náà sí àmà àníbi dóòrò ájá àti lọ́bájẹ̀ máa ń yìí kan àmà àmì àníbi múra àti lọ́bájẹ̀ máa ń yìí bẹ́ẹ̀ ní alkùránù náà ẹgbú bẹjì tare wọ́rọ̀ tí ní kùránà tàrtílà ẹbá alkùrán àníbi ga láàkúl alif lámin walakin alifun harf walamun harf wa mimun harf wa harfin bi hasana wal hasana bi ashra Saliha.

shawa ne ga alkur'ani ba wani kiyo wuje amfani sarauni a mai kwa alkur'ani fiye gbon bal tun bayyana tun fi sudurin na utu al'il alkur'ani abu gobe mutawatir man ba kira sha zahi abu ga mini kur'ani ga gudan man shiga a'a ne wanda ya ko daidai nga bisimilahi rahman rahim min alqur'ani budan kashi wuja ila ga ga bismillahir rahmanir rahim min ya ala ga bismillahir rahmanir rahim udan ba na tada latin ga innahu min sulaiman wa innahu bisimilahi rahman rahim na zan dole tin da bai tin na tobo, amma ba bisimilahi rahman rahim chaba suran don do udan bo kashi udan bo bọ̀gá ne ìdè tí ó adẹ́kẹ́ ìlẹ̀bọ́ abẹ́ òṣì na àti àjàgún mẹ́lú pé ọkó òjèzákúnmọ̀lá ọ̀kẹ́rẹ̀ kí máa gan adẹ́rẹ̀ yìí ló gan fàtí ọ̀bísùn lárùmá rẹ̀ ní ẹ̀ṣì àbú ní fàtí àyàbù dánná àmáyán súra ní ṣ wadda ba da yabu differentiate ya sura ne da sura ne da ya gina takani ya sofa sura ne da sura wuri an wace maga a a cin da sura don da zai shiga ka bismillah da rahman ar-rahim da ku fati yo goye wati bo ebu bitami ga tabu ga dana wani ina ya ji hujja a ganga a nabi za a sallar ga toji ya kasantu salata baini wa baina abdi ni saini ya sallah ga tsakani yanda ya wuce mi shi yiri gub ga guba ina ga alhamdulillahi rabbil alamin ya fatu ta bada ya sanar ali ta bata ne to ta ga hamidani abdi wuce mi je goya ni ina ga arrahmanir rahim to ta ga asna alayya abdi wajini daji yani wa ga maliki yawmi din to ja ga majjada ni abdi hadda ka ja ka bisna alwali ga da bodin nga nga wa ta be yo ba go ji ga na ko le ji ma gando udan bona a ga na lati ga udan bona nga bisna nga fati ai aya gutuwa ba ngai sabul masani aya mafari mai bismillahir rahmanir rahim ngo ana ko ezaya ibati e ganji mazmuwa ga la dalil ne aya ni arrahman ne aya guba maliki yawm ne aya guta ya kana sai ni guki aya guni idna sa'atu muzaki gini guki sa'atu ladna amta alaihim go gẹ́gẹ́ lọ́dún bá lẹ́wọ́n lọ́dún ci nígẹ́jì rẹ̀ ìdáwùdó àbá no it's a serious argument yo wọ́n yẹ́ dọ́nà kó so mai ìdé bí o ìdíje tí é kí ibo ètí masala nan e gọ̀ọ̀gọ̀ ní òye kó a zai jimagan ngun dọ́rọ̀ ògùn náà a gan ebo gundo goro gunan nga malaka to zamani a nabi so to tawo ne gizu na yadda ba na bai bani da wan ada ji jike ada daga gari ta wanda a kita buga ba a jike a da ganna jo a ayayen mu kan mu jamari ayayen mu ta shadu ji ya ayayen mu kan mu ne shi ba wa mai hukunci mu wina amma mu ta shadu mu lalawo mu lalawo ko alqur'ani ungwaye ne za a kai quran zan bi transliteration yana na zo a kabi sunan b i s m i a a qur'an je jimi da alfi buga ku bi larabci wuce ngoje ngoje yana ko shi in ba da lafazi da al-qur'an wani ji larabci anan imam shafi'i wani lafazi da qur'an wani ji larabci anan lafazin in dole ne na larabci ho a ga ga gato cikin wuce alkuran shi ƙura'anin arabiyan ƙura'an da shi ni larabci kalimin dole da ƙura'an larabci ho ga yi mara kalimin da su fi ƙura'anu maji larabci nan ke kalimin mishkatu nan ta mishkatin fiya misba misba fi su jari su jari ka kaukabin ko hmm. ko kalimar tabrak ko kalimar ne yi ce a ganin a ga kalima ne yi ji kiyayen wajen larabci amma to su man je je yayi a gani ni jini larabcin wanci ya taƙe guji larabci ya kaca larabci guyo a da zai da wani ba zai ne je amfani da biyu larabci guyo ne sai ya ke jini shi soya a ga yaya ba shi kalimar wuce larabci yo zai shi maji larabci ba larabe ya hanzu a cama ba larabe ya suke jamfani da biyu sai ci da ba a ya ya ci yan balarabe jiya a kuma yana saki kalimu yo ya ciyo yana zai ji ji balarabe ne ji amfani biyu amma bai shi gboro na un na wajen larabci ya ba nan mai ide daga ya ciye kibo ya ciye lamarin na jo alkur'anu ya sun da dokun alkur'ani da kiyo sun da doku alkur'ani alkitab ko alfurkan eh azikr inna nanu zanna zikira wa inna laula hafizun tabaraka allazi nazzala alfurqana ala abdi wa la askan ba ga alquran ba ta annabi wala wani kiyo lawai tabbatarwa zan do ma yi da alqur'ani wa لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لو عندي بجن يقعوا بينه قاعد رجال القرآن لا يكتب مثل لو كان بعضهم لبعض ظهيرا daga ma yau ba nan wani jika gare cewa an masunna fa ina ha a kwalun nabi ibn ya ne za a sallan muro irkin na ne ga sallu kamar ra'aitu muni usalli yaji sallah ke mine ne ne yaji sallah na ko ke mine ne za a sallan ku zo a nima na shiga ku sai ɓike mine jaji na gangani bai nima na kin dinga jaji na ga ya je wani wani ya gaji na ko wa aluhu da ya tuji ya nabi sa sallame kyau sai ma mini sun na gabu don wata kirira tu biya na shi ya zaje jani mai yau magaga ne mutai kiyo mutai na ma ebe na anabi sallallahu alaihi wa sallam zamani sahabi ga kunna nazilu ala ahdi rasulillah a fejin azuru zamani a nabi sallallahu alaihi wa sallam yawon kuwar ƙur'an yanzu a mafafi a ƙur'an ja ne makaya ɗagu yau ko? a ne takriratu sun da mini ya fi kiwo mu sunna sunna hujjo yau jiga gane ko sunna kiwo hujja bare imala dalili dai bilani gurgudu ko ya e ce ga wucin amma bayanin hadisi kai ahadu ta zun ba hujjo ka shi hujja hujja ni ne wasu bai ke ahadu khabarul wahidi sai a cin hmm? hadisi ne za shi gobe da ya ji magube na tun mutawa tiranu na kiyo hadisi a hadu imma garibu na zeni gobe nan imma azizu na zaguba gobe nan imma mashuru ko na zaguta gobe nan wajen ne ba ta karkashi karkashin a hadu to mutabila ibe zanuwa ce mazmu a ce gagan ayyala hadisi a hadu ji hujja gama la imamu shafi'i a risala ya bubo ugun zai shiga ga irin nan ibn kutaiba ta wani muktalif ladiso wuta ke jiki ma ugun zai shiga ga irin nan ibn abdulbar ya yi bayanin ilimi wa fadlihi bo wuce ugun zai shiga ga irin nan bai ko ibn qayyim muktasaru sawa yake zage ku zai ji gagan yirin nan sai gogo hadisi ahadu hujju abikin ga ta zunan to ibada to aqida amma ba ne gadana babu dalili daga hadisi ahadu hujju ba dalili don ga sai ci ga alkur'ani ko na anabi musa lo madiyana nan ke gila yau ci ga mun ga ga ma katbu kuma a magalla siya ta ya zura riya wa abuna shekun kabir a yi jenu wato a zai ba ta ga tuzo yau don baba mai dati zo anabi musa ga gawaye gin zagi ni ga na dogo ga ya ta zaka maga jami'a ni musa go anabi musa ma a ɗagin zagi ne ke ga kuma gan? nutonuwa ya zo nan a eh, ɗagin zagi ne ke kuma inna abi ya duka ne ya jiri ya ka ajira ma sakai talana baba mi ya yi we ego nga bayan wani so wato yayi na anabi musa ma gidan wa ga ungo gawa gbaji ne a gawa yan annabi Musa mace da be zanne cike ya ga annabi Musa cike da sun da gizo na zugu wa ga giyo wa labari layu kuma ya labari wato da gizo na go ga game hago ga go ya ba ga ga nayo mi dalil na mai sun ya laju da ga hadisi ahadu idan e ga gona a rin za su na mu sun da yaman ngai nan ka ta ci qauman ahli kitab wa lo bayan ahli kitab ji falle kun wala ma bi la yasha du an la ilaha ya ma fa wa kai shi na ga ya Allah ya Allah nan bi mu rasulullahi ala sallahu ko aga wuce maji ala sallahu ko ayati aga wuce maji ala kazaji no le to ibada to akida bayin ga so ga ni bi lawun wa ga mu azu ji sa ku ya yamman ci yamman ci maga ga mu azu ya gogawa hmm. sai ga ne jama'a kamar dangu daga ba ne biyo ìka wọ́n fi lójá gáájì àgájì wọ́n àjíyà wọ́n a àníbi bá àtọ́lẹ̀m tí ètò ìlú bá ìrọ́kìlì kó tó bá kí sọ́ra tó bẹ̀rẹ̀ tún lọ ti zẹ̀ ní mímú fẹ́ túnró láwọn jìí mú tẹ̀wá tírọ̀ kága àmọ́gbà fún wọlé ìka mú lójá wọ́n gáájìyà ẹgbogbo mọ́nájẹ́ àrùbìdẹ́ ìlú yóò zọ̀gbẹ́mẹ́gbọ́ àdísìn àhàgọ́ zamani a nufi za a sallami na na ci aya shi ya kadna ra ta kalubo ji ka fi samayi falan walli yanna ka kiblatan tarzaha fa walli waje haka shatar almasjid alharami na ka kuna da na jilo ba wani sannan ki sai zala ji masjidin kubo yana shi da ya A aya tin ya ya alkibla shi ba da wani ci ma a dai mai gaya kuma fita sallah sai shi mun a ga sai jama'a ga ga aya ruga hadis ne ha ha du hujjuro bai ko jiga ko to akido ke kiyo to ne ni ismai annabawa ji ahlu sunna jai jima'u ji ke bi ji masu muna e annabi shi mai masu mu ne bai kibo biyu ebe ya ka ba iro amma suna shi ya gangaji to sun adama mai suna shi bu mu haƙi kuna yi ta ce mai suna ne ga kuma yi soga iri bu an biya wujijin masu mu na mina soga a, amma a kaga soga iri wuce zuku sai ce ake jiya ikiraru sai ce ya tabuwa nga ji ke nga tutu a na shi. قالوا إرشاد الفهولي لا تحقيق الحكي من علم الوصول يا الإمام الشوكاني واللجنة النجدي كاكاين ويوكو إما فيما عجد وعصادم ربه فغوى إني قتلت منهم نظفة أخاف أن يقتلون يزيو يا النبي موسى أنا بالدليل إنه شيء كاكاين

wale sai shiga ji zainabin da jashi a waya alibi zuwa san da mu a na mini khasai sun yi anabi anabi jiyawo gaguni amma zai ji anabi a na wa jiyawo gaguni gan fanki huma fa balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ngabuwa kan na godiya na ko mm. zai shiga a jiyawo gaguni gan wani. a yi firka ya kasumi a yi take zaidiyo shi ne shi a jo na jaƙirin alusunnati wal jama'a mini yana a tsari dinan alwisal a nibi tí a zun wai fo kama continuous nga ji kiwo nga te ni ma nga te ji nga te ji te ngo nga lawo jaje bu salu ani nono ani diga lastu ka hay atikum abi tisimuni rabbi wa istini wọ́n lé kó kọ́wọ́ gẹ́gẹ́ ẹ̀gẹ́ wà jí ìsọ́lù wà jí kí a wà jí àgò fáfá ló fáfá gan jẹ́ mẹ́gbẹ̀ kẹ́ ìfẹ́ ló gẹ́gẹ́ sáà jùmọ̀ àjùmọ̀ ká ní àbáta náà ọláwà a fata jabi na filatan laka sa an ya ba ta ka makamin mahamuda a da zai lajin ta tahajjudi wuce wajibi wata cin halittu wani yau ji gani ako? ni a gawo sanibiye a gawo sanibiya eh ki hukunci ya alun nabi ya tushi na halittu wani mai tun doro na ni biya lo ni ga wa sun yo ka jin jeje nan e tun doro ni no le ko adalita zai bi ga al rasul ya al ashkar wanda muhimmanci yanzu da littafin wucin waji warware wayan matsalar na wai sai bane yan doci dagwana na bijinan a ya wuce yi jibiliya ya jibiliya zawan jibo na gije na fi na dagwa elias sowe wà lélé lóòlé ẹlẹ́jì jí o jìbìlíà lóòlé ọgá jìnnà ṣíkẹ̀nà fáàrùn ẹlẹ́lẹ́ ajé súnnà nínú ẹni lóòlé bà na àrígẹ̀ súnnà lọ́sùkùn láìkí o kẹwẹ́ lè ulé náà kowa alulaji kowa ko kowa kasa kaza wala lati bo an ne waje kazo an ne waje azkaro an ne waje nan abu besale nan an ne waje kazo wane nan an ne wale babura babura to zanna mitu suna wannan ko waje gani ko yanzu ki dago a ne bi waje a mujiza waje gani ko a siyo za? wọ́n mi tí ìjì fi sáyó ẹ̀yẹ́ wọ́n sàkùn ẹ̀yẹ́ wọ́n jẹ láfíà wọ́n lè wọ́n àgbẹ̀ ìlàjẹ́ ká tẹ́ yá ní orí ìlàjẹ́ àtẹ́ ọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìgbìyànjú gbogbo súnmọ́ kámi practice náà náà kowace fahimta ake nan yan dabo ke rukanin kila na biki don rukawa adé zàyí dẹ́gbẹ́ ní gẹ́ láàrin ìbìtí dẹ̀rù kánú ìyẹn wé kíbo egbó ni wà sẹ́ndì létà dáyà leta nù bàwọn tí máa wọ létà sáàrù jẹ stamp nù wọn lókè létà sí ní ìgbìmọ̀ jẹ bùká etí rùká dánwó rùká nígbà tí ní ìgbìmọ̀ jẹ bùká etí rùká dánwó wọn láàrin àyè fẹ̀ kí ẹnẹ́jì mẹ́jì gẹ̀ náà tó zẹ́ ìgbẹ́mù bá tó yìí ìlú náà sai gan analysis ni àfàdọ̀ sórí mọ́gá àtẹ́jì kí àtẹ́jù nínú ugbo wà lé gan kí ẹgbẹ̀gbẹ̀ tó ẹ́ tún yìí ní àníbísọ́ àtọ́lẹ̀ ní wà kí wà dé kó mìsáàlì bẹ́ẹ̀ ta guba wala yin gici yayin nuja ga ka zamani a nado ne in kalmo ke ni ta guba ne a nado ne daga mutu na ya bugo suna fiye wa practice so wo maje in ba an ni ga sun ne yo a a a na bi je biya kanga ga malaka kunu je ne wato boje tiyan gici yayin nuye ya ni jo yo le ko wa ga lamarin ne ji yo tantancewa kin doro yo kati wa fe lanne da gandan wa fe lanne da gandan eh mega yi sunna ga lawa to mutai wajibi mu mm. wa ga sunna lawa ce la da su mutai wajibi yawan ne kiya ya gulu la ta gulu fi diniku e ga biya ka fidan dini e gomo mun ga man la ban yau suruji to ibn taymiya da zan wace ma ji tambiyu logan nan a ga ji dago wuji dole ya kawo ga jin kan da to fe ci kasa ebo zane ga lewe jiuna ujula gama no ye woso yu ga farilla amma matanya dole ga bo luju otula da ko otula da constant yuri no aga lo ni da tin no usulu fiki ala manaja ali la uje la ga onje ba no se ga tin asunna to no no le ko misali ba ni na ti le shi fondoro we jo te babu ti le da lẹ́gùn na wani lè fẹ́ báńdẹ̀ tí ó jiná sí léṣà wọ́n lè zàwọn ṣìhú wọ́n ti ní wọ́n jiná sí léṣà ò tí a lè tòun bí ó kéré ní kí wọ́n jẹ́ àwọn kí òun ẹgbọ́n jiná sí léṣà nù zannagba ni na wajibi a matsayin wajibi ga gulu yo ngalo cire a spirit level pẹ̀lú yóò kó wà tantance wayan nan eh ga ke yi sunna be kan ki ya jiwo lokacin ni ga wa ga jiwo wa go replace da ji ba no go na ja ye bidiya we wo de ki wo de eh we la nan amma la general akamu no yego wa wa yen amma e gangan ní àárín àní za sallam ne ga ji wusalu mun a da yau sai ki gashi wuce jiki wuce ji wusalu in ba da gan wa lami to ka ce tunu dole wa san yau e gan wa lami to ka yi wuce wato e gan wuce jiki wuce ya al'ummu ji e tunan mu ba go ne ki ka sun ni ummati ba go yo ko a ne di magaki a ga guba gan wuce gungobe doji ene wa na je mu ji tsakanin dalilin gubo ka jamuwa da ya jan lokaci shiga da ga kiyo ticu kan ga ticu ga gugu zumago ngabu adadi annasiku wal mansuku ida hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ga alma'u min alma'i ya zaga ke ba bai yin zagi sai ka kuna mani ga ce al'arubo bai su na kan wani jiki kan gawa funu waje na ba da hadisi wuce da wani hadisi shi ke da dabbobi ga iza janata baina shu'abi al'arba ko kuma jahada fa faqad wajaba al-ghusl tanjib al-maut wa in lam yanzil wo fugaje wo ya ka kunu ga ce ba da da yin zagi nan muti ji kokaru ne ko tabo nuwaciya ma'ana tabo maniciya wo fugaje kiyo ngaje wajibi wani hadis ne kuma ta hukuma hukuma wato kici kayan ga wato don su kayan ga ne al-ma'amil al-ma'i kin ga ko su mago za a jini sabai da shi a ji al'adun mutum yau su mago nan ga yau fara sosu ya ga malla littafin ya tawili muktalifu ladisi ya biyo ya ibnu kutaiba wanda muhimmancin e ba hadis na jiwa ne ga gumbo ya gumbo alhali ma gumbo ne mulawun wayu yawe da ba wanda ya buka littafin annafi wal mansuhu ke ibnu shayi ne shi nan suke da kima suke da muhimmanci da mu e boye ne shiga tiloshi ya mini hadisi wani wani kiyo wani ne biyu amma na zon masu yi mishan ce da bukatun taro so waye in ba ishara ya gauyo kashin wujin gan communication gajin kashin wujin ibn ali ga sharu ha kaza wa ha kaza wa ha kaza esa ani ni uyo mana guwo guwo mutuani mana gbodi ni kuma egana ali za sallam ga jariya ga ziwuyo riwa lo ti be no se ni la ju ja wala da titi lo communication ga we ti dono ale bi mu affect annabi ya kwala da fitin ga Allahu mashhad Allahu jiri ka kuna annabi ga sako a dinga fa alkiyami kiya zonin a ga a jiri gan kad balarta risala wa adaita al-amana wa nasata al-umma sai ga galo annabi ga Allahu mashhad Allahu jiri Allahu jiri Allahu jiri annabi ya kwala da fitin ga ne ya gwana kuma kike yawa ke jibi ani don bai mu yoko now wani tata kiwon gawo wala mai otu kiyo sunna a ga wala mai otu suna ga hadisi da yi fuware hadisi da yi fu eh lewuji wujja to fadalu la malu to akamu boya Nomba 2 hadisi da yi fu sai e, wago gari wayan hadisi da yi fu gobe wala bayani wajen ga kiyo mm. eh, na giya da yi fuyo amma ya zaga riwaya labe gangani da isnadi daga cabo har da zo bayani su wuce mai doifu lọ́la wọ́n tẹ̀lé ìdíkà ní ilé ebó ní èkó ní oṣù ká dìktéètì oṣù àgbẹ̀ógún jẹ oúnjẹ àlẹ́sùn láì tí ó ìsinà àdínà ní òun máa lábì àmá bà ní láàájú hújá pẹ̀lú ọjọ́ ega sahabi ya cici hadisi da ifu macici hizo wago ega sahabi ga tazunan ga wago wajen hadisi da ifu ega dabona ajiye bai mama mutum ambali gan hadisi da ifu ba abu wunde fara lagun ga yin sahabi ibi taimiya da ibn kaimi ibi zanen ci ce ga e ganin na imam muhammad e ganin wujin hadisi iri na so yi zaifu na wai kpari hadisi na ta matsayi hasan wani ebo na kami lamar ya istilahu wujin wujin ya tikrar na zamani imam tirmizi shiga classification na ibe waye gurgudu ɗagu yau ko? Mm. fa hadis na ji a sannan wani kiyo wani ji nufiyo bai gama yau ba ta da kin wani gama eh amitu sunna wa ila ga ibi kai mi gbe ku ya ti amitu kiyo amitu sunna ibn ga al-kafiyatu ash ko في الانتصار للفرقة الناجية قام أم لا وملي أغالي يا حاليا إن شاء الله لا يمكن يقولون لا بس أخوي علي ibn qayyim gam wa ga alkafi ya shafiyo Rakami ya biya to 2159 lo 2167 gam واعلم بأن طريقهم أكثر الطريق المستقيم لمن له عينان جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان وكلام رب العالمين وعبده متشابها متحملا لمعاني فتولدت من ذينك الأصلين أو لاد أتت للغي والبهتان

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله akwai gurga tunana an yi lantu sun bi jima jalu kalama shiyukhihim nasan lawul ihtama na bi a ga manya shi laga yan kula da aji matsayi na su a ya ga dabi ko hadisi ci dabi a ya nan ban waji daidai daga mai ko waji daidai daga sheyi a su na ko waji daidai daga mai ko waji daidai daga sheyi aga ago amma ka ga mu daidai a ago wuce sawa وكلام رب العالمين وعبده متشابها متحملا لمعاني وكلام رب العالمين يا اسمه مجالي تقباتنا أقول لك وعبده يقع نبو مدو أقول لك لك متشابها متحملا لمعاني وجوه جينا سقوي باندونا وجوه جينا نبي جينا وجوه جينا جادينا سويانا وجوه جينا جمع دي كذا ينا جمع دي فصل عمي تجي بيجي بيجي دي كتنوا جانيا وكي واجه جينا باتو ne ga na liga manwaci ba فَتَوَلَّدَتْ مِنْ ذَيْنِكَ الْأَصْلَيْنِ a لَادٌ أَتَتْ لِلْغَيِّ وَالْبُهُتَانِ Ngaiwa sai bai ga irin gubanin na mu ya izmin sifahin kaunu za ne gina jetun ne zumana daga ya ci wa ci ya wuji daga yawo ba bi salwali duwa bi fatil abawani jan da ya gina jamane jan jan da ba ben zagi e ba yi ben zagi ne ke masu bele ne aradun nusus ala kalami shaykhihim an nafsi ladi a tula da daga manyan shi saka an na haje shun ne zai sun sani yawa gaga ga manya shiga ije to yau jaya ko ya ga so ya ci ga tuci ci soja na je fasu nan daga mm. daidai don rai. ibn qayyim ga al-kafi yato page 174 175 ga yan ji nasaru dalalata min safahati ra'ihim lakin nasarna mujibil qur'ani wa lana sulukun bidda maslakin fama rajulani minna qad yaltaqiyani inna abayna an nadina bima danu min al-ara danu min al-ara'i wal buhtani inna azalnaha wa lam na'ba biha يأتي الرسول ومحكم الفرقان قيم قيم بلياجي nasaru dalalata min safati رأيهم adabi ade tuzuma. ebora ya abu lakin nasar na mujibil qur'ani amen na dan qur'ano na ga ituzuma wala kun didda maslakin fama e ko ne ila mituna wa ne aje fama rajulani minna kiyani takiyani biya ya kuwa ka gadi a shi gaskiya shana inna abaina annadi na bi ma bihi yana a dini na wuce wuce ya jadini dini a danu min al-ara'i wal buhtani ya ra'i ganin bi gamana na ajadi ni aji aya maji hadisi aji asaru sahabija amma mutu gando cina inna azalna ha wa lam na abadiha e ga yaman yaji yula da ci ge se no yi maji da muwa duniya yafkir rasulu wa muhkamul qur'an wa muhkamul furqani da ga tuci kutani gani bi al-qur'ani wa al-kitabu no sai ya gabe daga maji ibn qayyim shegan tace en bidiya jobe al-kafi yato 264 rakami 3576 lo 3578 ngam والله لو جئتم بقال الله أو قال الرسول كفيل ذي الإيمان كنا لكم شاويش تعظيم وإجلال كشاويش لذي سلطان لكن أجرتم ذا وجئتم بدعة وعرضتم التعظيم بالبهتان ابن القيم قال والله من كتب سيتي لو جئتم بقال الله يقعد ديك سيتي سيتي أو قال الرسول كما تتي كفيل ذي الإيمان kemina da yake imani na jojina ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran Aya ayakuna lahum khiyaratu min amrihim me ga janiji kunna lakum shawish ta'zimi iga fi iga yi soja ke zumebo iga yi dogare jo iga yi ya se se bi bago iga ti zumebo iba shawish ta'zimi iga ti wecho ko wa ijilalin imaye mata imaye daraja ka shawi shin ne sultani Yan tun dogari gan da gifi ana ɗin su masu tafiya jun ba ga fiye ji ga mutu gaskiya nan lakin hajartum waje tun bidatan amma ya diya je gan ne ya cire bibidi, an doci wa ratum mutafi mabil butani ya ta ga da an waya cire da gamane in ina tolo wa lo in kai ne ke ga alkafi ya tobe Stage 264, rakami 3579-3580. Gan al’ilmu ƙala Allah wa ƙala Rasuluhu, ƙala sahabatuhun ulul irfani, mal ilmu na zuwa kalin ilafi safatin, bayanan Rasuluhu, bayanan ra’i fulani, al’ilmu ƙala Allah, ilimin ga ce ci gan قال رسوله تشوغا قال صحابتهم أولي الإرفان صحابة جمعة زيدين من قدنا ما الإلم نصبك للخلاف صفات أجي wa wangoci bayanar rasulu wa bayanar rayu fulani da kwamfi ya ga ya tushe da zangoci haba mana zanto jani jani ba wujide da kuskure amma ya gani wa yore ta sallah ibn kai me ke gam alkafiya ne gam page 294 rakami 5065 lo 4065 eh, eh, lo 4093 gam يا من يريد نجاته يوم الحصى بمن الجحيم وموقد النيران اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن وخذ الصحيحين اللذين هما لأكل الدين والإيمان واسطتان yau ne don ko na ya man yuridu na jatahu ya wane waga wala gangwana yau man e gani be min gangwa akwali to ya ganjo wala amali to ya toji la takhruj anil qur'ani ga daga na ga ga goga zan mutune ga ale ga soko be tutu ba na mare wa qul sahihaini wala go sai ne na littafi ku baban nan huma ni ikdidi ni wa na yana a kafiri a je ga yin nan sami ci a ga wasu ga shara bata ya kafira ba ban bai ibn hajar ban bai imamu nawawi imamu su ji zuku Allah kiyaye ibn kai mai gan ibn kai mai gan alkafi yato 299 rakam ya biya to 4148 lo 4152 ngam والفرق بينكم وبين خصومكم من كل وجه ثابت ببيان ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين الصاد والدبران فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي أين الرأي من قرآن وإذا دعونا للحديث دعوتم أنتم إلى تقليد قول فلان وكذا تلقينا نصوص نبينا لقبولها بالحق والإذعان ibn qayyim ga wal farqu bainakum wa bainakum sunikum yana ya rike tsakani ya e gangan da zai ya e wusu ci ya shi na zai ja ne ba ne nan yana ya rike tsakani gangani da yi nan min kuli waje sabitun bi bayani ya rike wuce na gbangba ma an tumo min humu wala hum min kumu yadda mini abuwa a to ma da mini abuwa shatta na bai na sadi wa duburani ya rike da tsakani ya sadi wa duburani wani tuwan jonin tabun na mata so jonin mujirin ya sai za da aunanin ƙur'ani da autumu ya yi zajige bila kun sun alƙur'ani ya gadi sai zajiga ya rayi ainihin rayi min ƙur'ani ya gadi alagwa sun da rayi ya mangoci babu rayi da haka yajin ƙur'ani no sai za da aunanin hadisi da autumu ya yi zajige bila kun sun hadisi ne ya gadi sai zajiga antum da autumu an tumu ila ila taklidi kauli fulani aga ga hadisi ne ga Allah ne atu ganzan ne Allah ne ya ci atu وكذا تلقينا نصوصا نبينا أن يقول نفسي يدان بيوري لقبولها بالحق والإذعان إياغو إمام تو يسمى واتي وغادون عنه هاشي أمو كذا قل سيجي سنة كما ولا لا والإسماء فدوبيا لأنه بيا yake من sai su suna mi gudu mutum ma ne ba nule ne ba ba wani bai wani shi ba ba wajen sai shiga fanki huma saba lakum minan nisa'i masna wasu lasa ya zuga ji mi ne gama waje a nan nuna gaskiya mawanci wasu dai ma'adi da hiriya in zagi o ebe na hadisi muzari da annabi ga ana nake ka bi zarin da ummi zargi gaskiya su ji mali banani ya ba su ji mali ojo ta alhaji a ji su ci yaro nan male nan ma nyawo male wo soriya ya ga mamaki ila da ga mamaki a man ne ya kauci kan yaro Allah kiyaye mu astaghfirullah lazim no ne fa habba mana ye la hadisi ji wuja a jalawo za to shi wata fi kilabu na hadisin na jami la hadisi da yi fi ji wuja ah. a ga soja fata polis fata da yi kafire wa hadisin na to hadisin na ja albani ga hadisin na ja hadisin na mahmud in ba ce lauka ce yi kafire ba kilabu na na guwa ga wani wula lauka ake kafire ne alkhawarin kilabu na rikina na rana wasu ga ra'ayi zanuwaci anabi da azgaru ta juji maji amma ta biya sai ga ta biya mu daga eh an yi ta tun da ko yi zai rigiyo a zai zo Allah ya kiyaye mu alu sunnaji aja sai bayani kiyani ibn kayyim ga halka to page 298 rakami 4123 lo 4129 ga ويرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان شاملتان ماذا عبدتم ثم ماذا جبتم من أتى بالحق والبرهان هاتوا جوابا للسؤال وهيئوا أيضا صوابا للجواب يدان وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان وكذاك تجريد اتباع رسوله عن هذه الآراء والهذيان والله ما ينجي الفتى من ربه شيء سوى هذا بلا روغان لو يرون أهل السنة جاء فيه ليقى أن أمامهم يوم اللقاء kibarwa abu ya fada na ya da gumbe so ya ci na man kana yarjo liqa rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada adona ne lillahi mas'alatani shamilatani e fo to ga gumbe so ya ci to ci ajo ga guba ma za abadutum zai sai jibu ta yi bu, ngai tawidi nona ne thumma ma za jabutumu man ata bil haqqi burhani zane ne biya ya da gaskiye da dalili ga bayani bu Muhammadu wannan ya jaki ce ya ya sun nuka shi ya la mutuwa hatu jawaban ni su'ali wa hayyu ede de je me la shireji aidan ni jaw aidan sawaban ni jawabi ya dani ya maga ya je mai lugu wọ́n gbẹ́gbẹ́ oúnjẹ ẹ̀yẹ̀ kọ́ ìwà àmẹ́ ìyúrú ìyúyé wọ̀tẹ̀yẹ̀ kanu aláìsáyìn jí kún sí wa èmẹ́dẹ́ kíni gẹ́yẹ́ dẹ́mbó na gẹ́gbá na iboro tó yẹ tí ń ní aka ìmáni ẹgbọ̀n sí ìmáni náà woji ibado ya to ti buji o la to ti oji ni ke ti ebe ibado o la to ti oli an ti ruka ti su shaytani wal awsani wajibu ta ci ta zai kutima wa kaza ka ta jire do ti ba irasuliji o ba ga ke pokan wa ya mi to a di kawani zando ni ga le o ba nulule o yuba an hadhihi al-ara'i wal a ra'ayi ne cigan da yanayi da amfani ne wallahi ma yunjil fatanin min yi wallahi ɗaya eh, da bana gaza gwaye e eh, eh, bayan to ce wana sewa shay'un sewa hadha bila rawagani ga na bana wa ma jiki wa ma fe biribiriya bane da yi tambu a to gaskiya amma nya man wa ga ya ci a ji da ibn qayyim mai ganga ga ga wa alamitu alqur'ani wata alamitu sunna sharati da ni la tu qur'ani be sunna yau baka cewa be ga wa alamitu qur'ani be sunna mai ne waje nake ji daidai dia kai wanda wa wanda wa ni ga alkafiyatu 3305 rakami 4284 no 4288 ga وكفاية النصين مشروط بتجريد تلقي عنهما لمآل وكذاك مشروط بخلي قيودهم فقيودهم قل إلى الأذكار وكذاك مشروط بهدم كوائد ما أنزلت ببيان الوحيان وكذاك مشروط بإقدام على الآراء وكذاك مشروط بإقدام على الآراء عريت عن البرهان بالرد والإبطال لا تعبى بها شيئا إذا ما fatahu nas idza ma fataha an-nasani ibn qayyim gam wa kifayatu an-nasaini ko tuke yan nasi guba bayan al-qur'ani bi sunna ma mashrutun mai da sharati gan bi tajridi talafi an huma lima'ani wa ya gbowo ki ki qur'ani gan ki ba wa ne wace wala ne otu wa alakan gido ga so ga ne da gaza alwaci ko ti da kaza gan da yazo وكذاك مشروط أتمنى ملاتو القرآن بسنة شرطي من شرطي بخليق يوليهم وكان كان جنيزة لازم وجنجي واتيتي سيكون sauku yi dugum gillun ilan lazikani kan gigan da zari ne da ilar da wajen wala na jikin wala na fari bai kore gaskiya cina amma yabo ne zamu ce gaskiya wanda abin ga wajen da biyu ne ya gwa ne kan gina wata ladani ne wani ga bitu ga gaskiya tina ma da kaza la ga wa ne ka sugu gabe su kanga mai alabi don da su sugu ci da na wa kaza ka mashrutun bi hadmi kuyu qawaidin asna da mai milatu na sun ya qur'ani ya sunna min sharati wo kaida ne zan wuci strategy na wa kaida wuci biya ma anzila bi bayani al wahyani kaida wuci na jima wa ibe bwana yau da yau shi ya gani a na sashi ibo zami ji kazan na yau ko ga ma da da ta biye za kaza za kaza maga da ta yi biyo jama'a ji ga da ta yi biyo ne ngole ne pato ga da ne ji wa je ba ware ko ga yi logo dan tukura ne sunne وكذا كما شروط بإقدام على الآراء إن أريت عن البرهان أتنا شرك يمي لا تقرآن بسنة ما لا يندندو نجي دليل يعني وقال دليل لك قرآن بسنة نعني لا يتبان أقرآن بسنة لا يبرو ولا لا يدعو تشيزو مو أتنا قد لا تلا نجو لا يبكا birraddi wal ibtali wace wa raddi ya kiyo ra'ayi wuce wal ibtali wace da ra'ayi wuce boda ke la tabadiha wa ma ke ji damuwa biya she an yi zama fata an-nafsani e ga gade ti ci wuce da nafsi a wuce aya wuce hadis na ta zuna biki kyabure wa gidan jawo to tilawo shi har yake kada wani yadda ko ta so wale gan kí ìnadán náà ẹni látú súnnà báyẹ̀ ẹ̀gán àmì tú súnnà ẹni ṣe gẹ̀dán òṣìnà kí ọ ǹgádán rẹ̀ àmá àwọ́gádà ṣíṣe ó ṣèdájí jẹ́ àṣòóza yọ ọyọ òòrì àmá gẹ̀kẹ́ yes sai da je rani daidai ana yes ebo na wace wani ko mini masiba ya bidiyo ya zaga ya jin bidiya wadda ya gan wadda matsayi na wafe ne na zane ke da jiye na wajen an gwara zan shawa ah <laughs> wa ebogo wa jikiyo wa hankali bago gashi shi wa amini oji batiri maga mini oji batiri dai yawan yu'un ngo ji hako yau ga ni tusun ne ya ni za sallam ngo ji hako ta dani a ne a tusun nan kin ba gonno yi ga sunna yi ga a da na turo wannan ga wani tawa ma ni ga kafi ya je kaje ala ga zan ne ya lu suna ke kwakin ba wannan zane da ge mu ne ne ba ci zugu ko ta ko mai jan to ji ye ta ci zugu ko je lo kura kilo wadon na wan lu pa ya wa ta da fiti ume di kiya yo ume lo kura ile go di aku ta ne jina ni wa di kiya no wa de sunna ni nga to bo so ko to ga guta ne jani wa ya sunna ni ga dono ye mu je kan wa kana e bana ne go ti Saka sakan go yun dani su sa go ga e bana ne bi ga izaru ni mu'mini ila ni su sa gani wa ji sallah tin ni mun ya shiga amma to bo so ko e bone zan ne jani ta Allah go zan ta ja sunna ni no no ne aga ga akida ya suna ba da asma sifati nga tazu e ga al-imamatu nga tazu e ga al-qadar nga dikiyo nga tazu matsala al-ahkamu nga dikiyo nga tazu ya gobe aji muwafaka da rawa yo mulki aji mu matsala ya al-kalamu daga al-qur'ani wa ja dikiyo wa ja tazu matsala ya fudani sahaba daga al-bayt wa ja dikiyo wa ja tazu matsala al-imamatu daga ulatul amri daga ji kuruji ma ta jiki ba wa ta ta su be ba ta yanda jogu wai ga zata ta zanni sunna ga mallai imam al bahari ga wallahi qalu fulan sahibu sunna a ga zanni al sunna hatta tattali fi khisal sunnati sai fi khisal sunna benu da gumbi yi ina sai sunna al-barbahari eh ko ma sunnati ibn abi asim ko ba usul sunna imam ahmad na hanbali ko ma ribadatul kubra ibn batta ko ribadatul sughra ibn batta ko al mahajjatu لو المحجة في بيان المحجة الحجة في بيان المحجة انت اكيد يا جواب كو شريعتها الاجري وشرو سيد كذا سيدنا الكاي كنت كذا مثل حديثي يا اسماعيلي كافي نتبلج اصحاب الحديثي يا sai abi usman afu abuni ba ta lita ne joga da wani ga ya buta guni na so le ranga ga so ga fi wa ga ki eh, eh, ne sun da no enega enega bi wa no bu wa to ya wa ta so ya ga la yugu ba <laughs> e eh, gogo mi sunna ismo da ne ya ta ida na ba mun ne ta ibi giganci isa ya sun da sun da kuwa ni ko don talaka mu shari'a hukunci shi shari'a taratan tukhazu min nasu kitabi wasu na kan da ciyar daga nasu kurano da sunne wa huwa lafzul wajib alladhi la yatamilu illa zalika al-ma'na ngai lafaz ne tuti karara wa Allah sai ma'ana wuce nan mm. nga ga wagan aqimu salata asalla ku yiki ninga wale ne da gango cha mm. wa atu zakata ya zakati kiyo ya zakka ya zakka wa an gole ne very clear ku tiba alaykum siyam kama ku tiba alal ladina min qablikum azu laji wajibi ta ce wajen nanu wajibi ta ce zai hide kani ya nan ngole ne da ne technicality ndoti mm. walillahi ala nasi hijjil baiti man yastata ilayhi sabila to hmm. kwa jiwa wa ta ce ba ni jo anan fi inna allaha farada alaykum alhajja fahajju to kwa da ji ho farada to kwa ji farila ta ce ebo ebo ga ji haji wale ne fata ji mafaka da ke fadu wa taratan tu khaz min zahiri na kaga ce wallahi daga zahiri ko ko wa ma dalla la zalika la wajil umumi allawi aw al ma'nawi ngai ene lawe tiyan gen sorry sai cinye general lafaz ne malum wani innal insana lafi khusri ne ga hangi ba ta fi asaro illa allazina amanu sai da ja imani jina wani ala wajhi lumum kullu shay'in halikun illa wajhahu yan dole ga ajin halaka ban bai fuskan so yace kullu man alaiha fa yan dole ta ce kuma ga ji kiyo in ga zo wai buka wajhu rabbika don da la lil ikram wale alawaji kin alawaji lumum ko wa tare ta kan wuce ma to khazu min al mantuqi ko alu daga kibo mantuko ina ga tiyanin wa ma dalla ala al hukm fi mahalli nutqi la ne lawo he ke kuto da ne ina ga tiyanin bonan sai daga su haruji hukunci da nan a shi kenan ba wani tsaro na kanin mahidi a duwa ga yake zagi ne gana na kulwa zai fata zirin nisa fil mahidi ya fiya da ya zagi da ne haila mana fata zirin nisa fil mahidi ne kiyo wato wajen dora amma wajen ajiji ma iduna isna kula ce in illan nika wa taratan to khazu min al mafhumi kan wuce mai lagala tun daga mafhumu misali bani in ga ga wala takullahu ma uffin ga ga lai mun gajan mo da lato ga ko e ba ti we ju se ya nun ka a ti lo wu mo mo nga ko ko zo nga wu ma ni to ko de wo la ta kullu ma wuti nga e la na ga ye eh no de mo fu wu ganna e ga da bo na ji zu mai na a wa ga ga ju lo bu mo ni ma na ke ne ga ju na zu gun Aka roji mu ko la ta na eh wala ta karabu zina e ga to ba zina ma nga nga ko ga ga dai wani ga ga to bu ma ko ne nga e ga na ga ge u ga ja e ba no di fe te nu su oh god ko ye ji fe de ne ye ga ga ni ja wa ma dalla ga ila lawo al'alal hukumi bi mafumi ya yace hukunci yana ga aji dacewa biyu nan idza kana in kana musawiyan lil mantiq ba ga ngan je iri miliyan gani biyu nan aw awla minu awla ga ila be manjo hmm. yo wala ta kullu ma ufin wata da dikiyo wata da na kashi wole kashi no ne ke ga ufi wala ta ko mun na ji dani nga so ko ga inna alladhina yakuluna amwala yatama zulman inda na kulu na fi butunihim nara da jirgi dukiya ku yi ya ce zalunci wani e, energy ba kwa kanin goji wuce nan wula lalashi mota da wuce shi lalashi ya biya ni wula lalashi mota na wuya fanin wuji ja ta biya ga wani inda ma ya kulu na fi butunihim nara na e, ga na lo kuma wale ya kulu ne ne gada ne ngo ne àǹfààní bíbi wọ́n jìrọ ọlọ́jọ́ ìgbà kọ́kọ́ ilé pa kọ́kọ́ láti wò áwọ́ bí mafúnmìl mùkálẹ̀fẹ́tì kọ́mọ̀ mafúnmìl mùkálẹ́fà su mu bi hablillahi jami'an da wato ya gwato ki bayan imana ina kel a wajen kiyo mafhumul mukhalafu kiyo ya e ga gare gare ma irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ina e to sai ne yake kuma to na ga sama ne wade to sai ya wade ya guya to imana ga sai yi baba ni ta yi mun kola ji fiki hugan nan ina ga an tutu ima ha iza ta imta ya yi yi wa yanyi ce ojo tura gina wani wani ga wani ga kuma ne ma ko abi mafhumin mukhalafati idza khalafa al-mantuq fi hukmi bi kulli mantuq zuba bi wasl aw shirita fi fi shart idza takhallafa dhalika al-wasf aw shart takhallafa al hukmu wani le dafada etiye kibo al'illatu ta zuru ma al'ukumi subutan wa adaman illa wani dafada gani ya hukunci yunga da gobe wutan buwari misali ba na coci na latu ne gagan a aqimis salata biduluki shamsi ila ga sakin laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wai waji bayani yake lokacin sallaji ko inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta to idan kiba shi ganin lokacin sallah tuwa lokacin magari lafiya ke banin nan waga magari jin bani wajin zero da wakibo lokacin lafiya so lokacin ga ne lokacin ga dabiye ebonin dukulul wakti wani shartu ruti shiru tihi ta kan shirar kinin da ba su kun hukunci na can ko laji fahimta gamiya misali bani sauko Lili lirijali nasibu min ma tarka dani wal aqrabuna wal nisa nasibu ma tarka alwalidani wal aqrabuna kin ne ga wayo e jija je jegu ne ne mun shaji ga ẹgbẹ́ ìlàyé ọ̀tọ́ máa jẹ gún ẹni mo jáde lálúgbà náà ẹgbẹ́ iná tẹ́bà bú wọ́n ní ọ̀gẹ́ ẹ̀gẹ́ wà láyìnlá tú ayà náà níní wà rẹ̀ jí náà jẹ́gún yìí àmá ń gáà rí zẹ́gbọ́n náà níbi gẹ́lá ẹ̀rí kátìlì nocturne dáná wú zàní wọ́n àjíza ní wú na wọ́n man àjẹ́là ṣe án kọ́bùlà àwa ni kú tí bàbí yorùbá ni ó lé lẹ́sẹ̀ so sai na je gun na ja kai ga aya ne jiya da ga ci na so ma ni ngo ta ga dunga ci yin yo ko laji ko laji fa inda ganiya ga addalala daga qur'ano ci ma ga guta hada dalalatul mutabakati dalalatu na cici wadi ke wadi gani na ganna ko amma je dalalatu ya tazammun ɗanin ku ya kadanin wani amma ji al'iltizamu na jiki nan lola tsanin ji sallah ji sallah siyazu yi siyazu wa zaka yi wa zaka luwaji su luwaji wadin na je mutuwa bakatu amma gole nga ga ga luwaji ta don mu yi iyo wa lu arafa wa lu muzdalifa wa lu mina wa lu wani ne ba ta iyo wa da yi yubo na anu kuma nan inda ga gari yin ti zamu misali wato jalula ummati da yawon yawon kiyama guran muhajjali na min asar ludu ko amma lula na ya jiya sai wa da kiyo sai wa je nuwa a shawo lanuwa je ya gogo waje je nuwa ndoro a goga maci na vuwa ga

su da gagayo ko su da gagayo ko su da karin bayani ko su da gyaro musala da hmm. hmm. hmm. alhaji ya fi da tafiyar ya fi wani yana ta yi lodani na wuce sai kiyo on da abdaruri ya fi wani ko alhaji ya fi la'an gamu ya at-tasir ya jumla ji kiyaye jumla ga wuya insha Allah ta'ala ka ku ne ga ji bayani ya dinu bambinin alal masalihi fi jalbi ga wa dar'i lil qaba'ihina insha Allah ya daji bayani yake maslahatu ki mai mafsadato ki ji mai tasna ta daji bayani ki kan insha Allah okay okay ya za ba ta shi daruriyata yes daruriyata kabe je wannan so da doji complicated issue mo àti bẹ̀rẹ̀ òkè ìdájí nígbà lọ́nà tí bá ní ìdá a rárí bá ní àwọn nọ́ọ̀sì ń bẹ nínú àdàrọ̀ rẹ̀ àjínú ndẹ́mínà àdọ̀rú rí yàtọ̀ ngájá àjẹbẹ̀ ní ó good lóòlẹ̀ yẹn ní ìtòsú ngámọ́lá ìlì ilimi ma sí the of the complicated cartoon solo ngamban la kayu ji ka te makasidu na wato a saka te li ta ke usulu ji ka ka ka ka ka ka ka ka ka har da ba da zo wo ji yana ko advance ka te usulu e gona wo ji rai de de so ce wawo e wo mai part of daruriyat wo ji rai de so ce dikiya wo ce wawo to ga dawo wa wuce ga jizugu za yi wa magan wa gogan kai wa kai wanda da biro ne ko a ce wa gora yi tuwa laji ganewa ta a dani zanwaci gaggawo ne man kutila man katala man kutila duna malihi fọwọ́ ṣehid dàlágà àwọn ewé dúkìí wọn wọ́n tún ṣehidi ọgbọ́n kò kí làdúrẹ̀ irúbìgì fọwọ́ ṣehidi dàlágà àwọn ewé kí wọn ewé mú ṣe wọn fọwọ́ ṣehid ńlọ ilé kó sún ẹ̀dàgá wọ́n kí wọ́n jẹ́ àmọ́ àgẹ̀gẹ̀ ẹgbọ́n ti jẹ́ aláyíwò ṣe náà wọ́n ti mọ́ dúdà wọ́n jẹ́ náà

ya gane kin ga ya gwamnatin na mare ya wani mini kai ya gane ga kufurin ba wa ga dana ne ya dai ka gwa a kuma ga wata kula masa sato ya dai ka ya kuma su kuma ga wa zuwa masa sato ni ko ta ba ta kale tuni bin biya duwa wallahi wa duwa ku da ne mai ga yake to ka da nan ya la lo go yake da jito bayani yake to so ko ko eh, ko so ka ana eh. ne gana ko to waji wujin wallahu ta'ala ya ko to bayan latin ba zan na mun da man jigan wacin ne confuse da zuwa ma kuna mu azumi na tane ba sa rasula you don't know wo mege wa ke egun gaji e na zugu ki ma ala tiyen no ki awa ti we lamorin zukwa da hm? ga ya waje masallaci ruwa waje igi ruwa waje gashija waje jumaja waje kazaja waje latilwa e ba wai e ba wai wanna wai wai ja wai wai waje asibiti ruwa and the rest fatan ne tun waje mu nafsu waje lalace irdu waje lalace malu waje lalace akulu waje lalace nafsu waje lalace taji ne so ma ke yaji mai kaje waje ruwa ta ba zama kan da ne bai islamiyya ya ke fitin da ci ga to amina yan be yo zanne ga ga wada juzugu ba za su goga mini yau sun ne eh ka ga ga ajude ga adina ya defendo adina ma ya defendi na ka ga ga kon da doru ya to adini ne bezo ka ni annan su nan ewo ka nga su nga su shehidi dikini ndo condition ji no ndo yeko ndo ndo mi da idogo dikio dan mo tinga ji ka ka gina ani ga wa confuse do jo mu ja chan ki ja chan zamani annabi ne annabi ba sallam le kutiye lata dana uza dana hubali dana isafu dana nahila dana uza dana pata wọn ṣe bá àti ẹjú ìtayú àmá àníbi ti kẹgbà rẹ̀ àníbi gùn àá ó bá ya wo gẹ̀gẹ́ ó tó látòkùn tó lè kí kángárí òun wé òtó ilé ẹkí

wato shi shi mina a mina abo ne zai ruwa ni na mi na mi na na na na na gwa mi zai da shi mu mina kawai wa ruwa ni wa la da mu tare ina ga wa sayu wani ya ga kawai ni ti ga ja da abele ni ne bo shi wa ne ba shi wa ki ba sha wa wa mu ba do ya da shi e ki bo ba le un ne, ko mu shi mula gu to ma ko niya ni me ji wa sai me ngo wa ni wa me ni what do you think that's e e any ya baya fitinare to fa zai da ba ga ajaju na yawa ga ga yatin ajaju amma wacin wacin labarin family ne yanzu dan go tik da fa eh meji beni boye bogo wa ga aju wa ke ogene ba ta jike ogu consider al fardu ala nafli ala kawabi su bada jago bayan ne insha Allah ka to hatu ti we fit umman ne 58 ila ila 30 ta 30 ila 30 ila 30 ila 30 ila 30 ila 30 ila 30 will subhanaka allahumma bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh